birane irin na zamani a yau kan samu ne idan miliyoyin mutane suka yi haɗaka domin samar da shi hakika kuma mutane a kodayaushe suna buƙatar doka da oda domin gadar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'umma domin ba zai taɓa yiwuwa al'umma ta zauna ba tare da su ba wani al'amari kuma da ya shafi rayuwa irin ta zamanin nan ita ce rayuwar da ake yi ta kowa tashi ta fishe shi da kuma rayuwa irin ta son kai kowane ɗan adam shi kaɗai yana da nasa shirin da kuma abin da yake kawa zuci ya cimma ɗaiɗaikun mutane da dama suna ɗaukar nasu shirin da bukatunsu da daraja fiye da na kowa wannan matsanancin son kan da ɗan adam yake da shi na kowa kansa kawai ya sani shine sandiya haifar da matsanancin talauci sadidan da muguwar yunwa shine kuma har yau ya jawo ƙaruwar mutane da yawa waɗanda ba su da muhalli bari mu raya yanzu ga misali ka ɗauka a samu wani birni wanda dubban mutane ke zaune a cikinsa kuma ba wanda yake tunanin kansa kawai maimakon hakan matsalolin dukkan al'umma shine a gaba kawai ka raya cewa kowane ɗayansu yana aiki ne tukuru da sadaukar da kai domin ci gaban al'ummarsa ba wannan matsanancin son kan lalle ni ne farko kafin kowa raya ga misali ba tashin hankali da rikici na san amsar ka kusan ba za ta wuce cewa ɗan adam ba zai iya cimma irin wannan matsayin ba amma kuma akwai halittu da ke rayuwa kwatankwacin hakan a wannan duniyar a ko'ina halittun da ke da tsari irin na haɗaka kamar hakan su ne tururuwai akan samu kimanin da tururuwai sama da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a iya faɗin ɓangaren da tururuwan suka mamaye a matsayin yankinsu babu wanda kuma yake haifar da matsala akan matsayinsa ko aikinsa kowace ɗaya daga cikin tururuwan tana aikinta ne tukuru ba ji ba gani ba wanda yake ba da matsala game da aikinsa ko matsayinsa a cikinsu abinda kowa ya sa a gaba mai mahimmanci shine bunƙasar wadancin cirudu na tururuwa wanda shi ma ɗaya ne daga cikinsu inda kowannensu zai iya bayar da rayuwarsa domin kare dukkan 'yan uwansa matukar bukatar hakan ta taso kamar da kake gani ko da dugun ruwa ma ana kasafta shi ne haka ma kayan abinci ana ajiye shi ne a rumbu domin a kasafta shi a tsakanin kowa da kowa gaba ɗaya babu wani abu shi son kai da ke akwai a tsakanin tururuwai haka kuma babu ko da kwaya ɗaya daga cikinsu da ba shi da aikin yi dukkan ɗayansu wani sashi ne daga babbar haɗakar da suke da ita kowanne ya sadaukar da kansa ga ɓangaren da ya samu kansa a ciki ta fannin irin aikin da suke yi kuma yanayin zamantakewarsu da yadda suke shirya kansu ya riga ya zarce irin na ɗan adam hakika tururuwa wata hujja ce da allah ta'ala ya halitta bari kuma yanzu mu duba irin nau'o'in da ke gare su domin mu fahimci irin mu'ujizozin da allah ya dasa a waɗannan ƙananan halittu nan muna cikin kungurmin sarƙaƙiyar daji ƙasar australia ne da ake yawaita ruwan sama a cikinsa waɗannan bishiyoyin a makire suke da tururai waɗanda suke da tsari kusan mafi kyau a iya faɗin duniyar nan wato tururuwa masu saƙa tsayinsu kimanin milimita shida ne kawai kuma suke gina shirinsu da kansu suna gina su ne ta hanyar haɗaka gaba ɗayansu matakin farko shine kawo ganyen da ake bukata wajen yin gini sannan kuma sai a haɗa su guri ɗaya tururuwan suna rike junansu ɗaya bayan ɗaya haka a rirrike kamar sarka sannan sai su ja ɗaya ɓangaren ganyen zuwa gare su da irin wannan dabara mai ban mamaki wannan tururuwar da kuke iya gani yanzu aikinta kawai shine ɗauka abin da ake kira laba wato kwan tururuwa kana ta isar da shi zuwa wurin da ya dace inda za a haɗa shi tare da ganyen nan da nan wannan kwan kuma sai ya fara fitar da wani zare mai kauri kamar yadda muke gani tururuwan suna amfani da wannan ɗan ƙanƙanin gam ɗin ne a tsakanin ganyen domin su ɗinke shi gaba ɗaya duk da cewa tururuwan ba sa iya samar da zaren da ake amfani da shi a matsayin gam amma ita ya kankanuwar tururuwan nan alhakin samar da dukkanin zaren da ake bukata a wuyanta yake duk da cewa ba ta iya gama wannan aikin ta girma kamar sauran tururan amma duk da haka wannan sadaukar da kan da ta yi wurin wannan aikin ba abin mantawa ba ne ga sauran 'yan uwanta domin suna ci gaba da kula da ita a cikin shurin har iya tsahon kwanakinta na rayuwa wannan aikin na saga ganyen abu ne da ke buƙatar aiki irin na haɗaka saboda haka shine sa wasu daga cikin ma'aikatan kan yi aiki daga waje wasu kuma su yi daga ciki wannan shine dalilin da ke sanya sakar ta zama mai ƙarfin gaske irin yanayin sakar da suke samarwa abu ne wanda yake daban al'ajabi ainin musamman ma ta fuskar kimiyya da fasaha da ya shafi ɓangaren gine-gine haka kuma daukacin ilahirin tururuwan duka ba sa bukatar sa ido wajen wanzar da ayyukansu domin dukkansu sun san me ya dace a yi wajen haɗa ganyen guri ɗaya kana kuma sun san ta ina ya kamata a sa zaren domin a ɗinke shi wannan shi ya sanya masu ilimin kimiyya suka bayyana yadda wannan ƙananan halittu suke aiki da kamar kwakwalwa guda a matsayin mu'jiza. wannan kananan halittun ba su da wani tunani nasu na kansu kuma ba su da wani shugaba da ke gaya musu mai ya dace su yi amma duk da hakan suna gudanar da aikinsu cikin haɗaka tare da shirye-shirye mai matukar ban al'ajabi wanda yake nuni da cewa akwai wani iko da ke shiryar da su zuwa ga wannan al'amari wannan ku ba komai bane illa ubangiji da ke da iko a bisa komai a ƙur'ani allah ya ce Allah wanda ya halicci bakwai ɗin sammai kuma ƙasa kwatankwacinsu umarninsa yana sauka a tsakaninsu domin kusan lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma lallai Allah hakika ya kewaye da dukkan komai da sani binciken da aka yi a kan haɗakar tururuwai ta nuna masu ilimin kimiyya abubuwa da dama na farko sun ga ɗabi'u masu ban mamaki da tururuwai suka nuna a ɗakin bincike ga misali idan akwai buƙatar faɗaɗa shurinsu sukan fara gina wata katanga da ake kira retaining wall a turance a gurin masu ilimin kimiyya da fasaha sannan su ci gaba da ƙara faɗaɗa ƙwarin ginin kowace tururuwa na ɗaukan ƙwayar tsakuwa ta ƙasa sai su haɗa shi ya zama tamkar dutse mai ƙwari wanda yakan kai kamar girman jikinsu sannan a ci gaba da gina katangar kuma kowane ɗaya kan yi aiki tamkar ma'aikata da injiniyoyi sannan su tada katangar su kuma sanya duwatsun a inda ya dace sannan kuma su tada katangar mutane sun dade suna yin aikin gona dubunan shekaru da suka shuɗe ita ce hanyar da suke bi domin samar da abinci ga kawunansu mutane da yawa suna amfani da hanyoyi da dabaru na noma da suka saba da juna domin samar da isassun kayan abinci ga misali ta hanyar kimiyya ma an samar da wasu dabarun noma kamar su yin feshin magani da taki domin a samu karuwar yawan amfanin da aka noma haka kuma ana amfani da gidajen greenhouse domin a samu amfanin kayan noma a kodayaushe a cikin shekara haka ma akwai wasu halittun da suke yin noma kuma suma suna da dabarun noma kamar irin na ɗan adam kuma fiye da hakan domin mu san hakan bari mu ɗauke ku zuwa ƙasar dajin da yake da yawan ruwa wato amazon waɗannan su ne tururuwai masu yayyanka ganyen bishiya da ake kira da suna leaves cattles a turance kuma sun ɗauki miliyoyin shekaru suna yin noma haka kuma suna cimma wannan aikin mai wuya mataki-mataki ko kuwa ɗaya bayan ɗaya godiya ga yadda suke karkasa yadda za a aiwatar da ayyukan kowanne daban-daban kuma dalla-dalla ga misali da farkon fari akwai waɗanda suke aiwatar da ayyukansu a wajen shirin waɗannan kasan suna yin aiki ne ba dare ba rana domin ganin an da ganyayen da ake da bukatar su kashin aiki na biyu ko shine tabbatar da ganyen sun iso cikin shurinsu waɗannan ƙananan halittun suna da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani domin mu kwatanta maka yadda abin yake shine abinda wannan tururuwar take ɗauka ya yi daidai da yadda mutum yake gudu da lodin kaya a bayansa kimanin kilo 250 a cikin minti biyu da rabi kakosan hakan baya taɓa yiwuwa ga kowane ɗan adam tururuwan kan aiwatar da duka ayyukansu ne da tsari da kuma shiri na daban wanda ba shi da na biyu suna ɗaukar ganyayen zuwa shurinsu ne domin yin noma saboda haka ne ya sanya ba a son wani mushkila yayin gudanar da ayyukan sakamakon hakan sun gina hanyoyi da dama kuma manya-manya shigen irin wanda muke kira multi-tracks highway a turance domin samun sauƙi wajen zirga-zirgar kai kayayyakin nasu abin da ya fi ban sha'awa kuwa shine akwai waɗanda alhakin dubawa da kuma gyaran hanyar ya rataya a wuyansu kamar yadda mutane suke da shi wannan tururuwan na kawar da yayi ne daga hanya kamar dai yadda masu gyaran hanya kan yi ayyukan haɗaka irin na tururuwa ya fi ƙarfin duk yadda tunanin ɗan adam yake a yanzu haka kana kallon tururuwa ne wanda suke gina gada ta hanyar har hada kafadunsu da juna sauran tururuwan kuwa suna ta aikin gusar da sauran karikice ne daga kan hanyar wannan kan babu ko shakka cewa akwai alamun ayyukan sadaukar da kai da suke da shi gaba ɗayansu lokacin da waɗannan ayyukan ke gudana akwai kimanin taron tururuwai guda dubu ɗari biyar da suke aikin haɗaka tare da junansu kai ka ce dukkaninsu suna amfani da kwakwalwa guda ɗaya ne makeke haɗaka irin wannan kan iya sabule ganyen bishiya duk girmanta tsawon yini ɗaya tak kuma sukan iya gutsutsu bishiya guda ba tare da nuna gajiyawarsu ba idan mutum ya kwatanta girman tururuwa da na dan adam yanayin ganyen da suke daddatsawa sun yi kama da manyan bishiyu muna amfani da kayan aiki na daban domin musa da bishiyoyi amma ta yaya ne tururuwai kan aiwatar da nasu sha'anin hakika amsar wannan na nuna mujiza ne wajen halittar waɗannan ƙwarin ubangiji ya halici tururuwai da wasu dabaru na musamman da suke amfani da su wajen gutsutsu da ganyayen bishiya wannan kan mujiza ce ta hakika wadda ubangiji ya kage ta a gare su baɗan da tururuwan kan amfani da su wajen daddatsa ganyen sun haɗar da abu biyu masu kaifi wanda suke a ware sun kuma ɗan tankwashe kaɗan suna da kaifi an yi musu cin baki da sinadarin zinc domin ya taimaka masa da kaifi matuƙa gaya bebaɗen da suke daga ganyen da su sun kunshi wani irin tsari mai matukar ban mamaki musamman wani sashi a ƙarƙashin kan tururuwan yana ba da wani irin yanayin igiyar sauti mai ƙarfi wadda ake tura shi igiyar sautin zuwa cikin ganyen da ita tururuwar ke daddatsawa ta tsatson wannan abun mai kaifi kuma wannan igiyar sautin kan taimaka wajen sa ganyen ya yi gautsi domin ƙara samun sauƙi wajen yayyanka shi ganyen bari kuma yanzu mu duba tsarin al'amuran da kuma yadda yanayinsu yake idan aka shafe karfe mai kaifi da sinadarin alloy kan iya taimaka ma karfin ya zama mai kaifin gaske kamar dai dabarun da ɗan adam ka yi amfani da shi waɗanda suka yi wannan suna da dalilinsu da kuma fikira da ta sa su yin hakan kuma hakan ya samu ne ta ci gaban da aka samu ta yin bincike a ɗakin laboratories amma tururuwan ba su da wata masaniya cewa akwai sinadarin zil da ke akwai a tare da su kila ma ba su da wata masaniyar cewa abin da suke daddatsa ganyen da shi ya kunshi wannan sinadarin akwai mujiza mai girma da kuma hazaƙa mai matuƙar girma tattare da wannan ƙanƙanuwar halittar haka kuma abin yana da ban mamaki ta yadda ake amfani da igiyar sauti wajen maishe da ganyen ta yadda yake sauƙin daddatsawa kuma haƙiƙa kan tururuwan ba su da sanin cewa wannan nau'in na igiyar sauti shi ke maishe da ganyen ya yi gautsi domin samun sauƙi wajen gutsura shi kuma babu wani shakku kan cewa wannan tsarin mai ban al'ajabi ya faru ne tare da nufi kuma akwai bayani kwaya ɗaya tak akan aukuwar wannan cikakken tsarin mara nakasa wannan ko shine shi kansa tsarin allah ya halice shi ne cikin sani haka ma ita tururuwar allah ya wanzar da ita tare da abun da take datsa ganyen da kuma duk sauran yanayin da yadda take aiwatar da komai duka baki ɗaya haka an faɗi alkur'ani cewa ubangiji na ya yalwaci dukkan komai da iliminsa shin ba za ku yi tunani ba shurin irin waɗannan nau'o'i na tururuwai ya kai zurfin mita biyar a cikin ƙasa da kuma wasu mitoci da dama ta ɓangaren faɗinsa suna gina ɗaruruwan ramuka da ƙofofi a jikin shurin da kuma cikinsa sukan yi haka su kuma fitar da ƙasa kimanin tun 40 daga cikinsa yadda suke gina shurin shi kansa wata mujiza ce mai zaman kanta abubuwan ba wai suna cin ganyen da suka guzutsira ba ne daga bishiyoyi amma suna cin wani nau'i ne na tsuron abincin da ake kira a turance fungi abin tambayar a anan shine shin me suke yi da ganyen dai ba ci suke yi ba suna amfani da su ne a matsayin abubuwan da ke samar da dumi domin yin aikin gona kuma suna samar da tsirin fungi a matsayin sinadarin da ke bukata wajen aikin gona saboda haka suna samar da ɗaruruwan wurare da ake samar da fungi a cikin shurin yanzu kana kallon cikin shurin ne inda ake samar da fungi din yanayi na iska da kuma nau'i na yanayin zafi ko sanyi tare da kuma girman wajen duka ana lissafa shi ne tare da kuma rage shi ko ƙara shi ta yadda yanayin gurin ke bukata duka wannan tururuwan ne suke yin hakan domin noma wannan funga ɗin kamar dai yadda ɗan adam ya kirkiri abin da ake kira greenhouse a turance domin samar da kayan gona a kowane lokaci a cikin shekara tururuwai masu aiki a cikin wannan wuraren na gusar da ƙwayoyin cuta wato bacteria da ke jikin ganyen da zarar sun karɓe shi kafin fara aiki a kansa akwai kyakkyawan dalilin yin haka bakteriya ɗaya kan iya jawo muguwar annoba ga waɗannan yankin na kimanin tururuwa 500 saboda haka allah ya halicce su da wata baiwa a gare su domin samun damar kare kansu daga irin wannan bala'in akwai wani sinadari da su tururuwan kan iya fiddawa daga cikinsu wanda kan iya kashe duka kwayoyin cutar da ke jikin ganyen babu wata bacteria da ke yin saura bayan an yi wannan aikin na gusar da ita dururuwai kan yi fama domin gusar da bacteria kamar yadda mu ma mutane ke yi ta hanyar sarrafa magungunan da ake kira antibiotics a laboratories domin yakar bacteria amma antibiotics da tururuwan kan samar ya fi wanda ɗan adam ke samarwa karfi nesa ba kusa ba kuma sun daɗe suna amfani da shi miliyoyin shekaru da suka shuɗe godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya halarci wannan tsarin a gare su mara tawaya domin ba za ka taɓa samun ko da ƙwaya ɗaya na daga bacterium a jikinsu koko a cikin shirinsu ba bayan wannan aikin na gusar da bacteria daga jikin ganyen sai kuma fara aikin hutsutsura ganyen bayan an gutsutsu da ganyen gutsu-gutsu ne sai kuma mafi kankanta daga tururuwan su shiga aiki wannan tururuwan duka-duka ba su fi milimita goma a jiki ba a iya cewa ba su fi kwayar tsakuwa ba suna karar da rayuwarsu ne cikin shuri suna nika gutsutsurarren ganyen suna maishe shi zuwa wani nau'i mai kama da ruwa sa'annan na kuma su kelar da shi a nan ƙasa inda suke amfani da shi a matsayin kamar taki inda wannan funga ɗin ke tsirowa a cikin awa 24 wannan ganyen launinsa na kore ke sauyawa washe gari kuwa duka bakin gurin sai ya cika da wannan tsiro mai launin fari nan da nan kuma sai a fara girbi su kuma tururuwan masu aikin girbi koyaushe suna saka 'yan uwansu ne a zuciyarsu ba wai kansu ba ma'ana ba su da son kai a tare da su sukan aika gaba ɗaya kaf da abin da suka girba zuwa saman shurin a nan ne kuma ake bawa tururuwan da suka yi girbin nasu kasan wanda aka samu daga fungi da kuma sauran ma'aikatun da suke aiki a kowane bangare a cikin shurin ta wannan hanyar ne duka sauran bukatun tururuwan ta fannin abinci ake cin masa daga masu karyo ganye a waje izuwa masu kuzu tsirashi har izuwa ƙarshe haka kimanin tururuwai dubu ɗari biyar ke ci gaba da rayuwa a cikin kwanciyar hankali da aminci da juna tare da taimakon junansu an gama girbar wannan sinadarin na fungi raguwar sauran ganyen da aka bari shi ma na bukatar a kawar da shi kuma a wanke shurin ma'aikatan suna ɗauke komai na daga abin da ya yi saura su tsabtace ciki tsab ko da ɗan ɗigo na daga gare shi ba sa bari suna zubar da sauran raguwar dattin a can nesa da shurin nasu ne waɗannan ƙananan halittun ma'abota aiki tukuru ba su san wani abu wai shi hutu ba akwai daga cikin cincirin da tururai wanda ba aiki suke yi ba harkar tsaro na shirin aiki ne na ƙarfafa jarumai ko masu sadaukar da kai a cikin tururuwan sojoji sukan fito waje a guje domin tsaro akan ko da karar takun kafar mutum ne da ke gabatowa wasu daga cikin manyan sojojinsu nauyinsu ya ninka na sauran tururuwan kamar sau 300 suna kuma fara duk wanda ya kusanci koko ya kutsa kai zuwa ga shirinsu suna cizon takalmi ko safar kowaye ya kusance su da zarar sun kama tsokar duk wanda ya kuskura ya yi kusa a gare su to fa saki ba sa bude bakinsu ko da kuwa ɗaya daga cikin ɓangaren jikinsu ne ya lalace sukan sadaukar da rayuwarsu sabili da rayuwar sauran 'yan uwansu babu shakka ko cewa wannan misali ne na babban sadaukar da kai a gare su babban abin da waɗannan halittu suka wasa shine saƙa irin ta zuma saboda ƙaƙƙarfan mukamin da turuwa ke da shi yakan iya bata damar yi wa saƙar kace-kace duk da cewa mukamakinsu kan yi amfani wajen ɗaukar gani amma duk da hakan sukan zama marasa katabus idan aka kai musu hari yayin da suke ɗauke da kaya to ta yaya tururuwar da ke ɗauke da kaya take kare kanta amsar wannan yana ƙara tabbatar da babban haɗin kai da sadaukarwa da su tururuwar ke da shi a cikin yankinsu bari mu yi duba sosai akan tururuwar da ke ɗauke da kaya a yanzu duba sosai za ka ga wata tururuwa kan ganyen amanni wannan tururuwar aikinta kawai shi shine kare tururuwar da ke dauke da kaya daga harin da kan iya zo mata daga sama waɗannan ƙananan tururuwan sukan zama mataki na farko wajen samar da kariya da maɗauka kayan daga mummunan harin da ke iya kutso kai yayin wannan aikin nasu kuma kare ta daga kisa a hannun zuma kananan tururuwan duka suna amfani da dabarun tsaro wajen kare tururuwan da ke dauke da ganye yayin da su kuma sukan sanya rayuwarsu a haɗari baro-baro wannan ma hakika abu ne da ke nuna halayya irin ta haɗaka mai girma da sarokar da kai shirya kansu kungiya-kungiya ta yadda ba su da wani nakasu ko kure ta yadda suke aiwatar da al'amuransu duk da cewa ba su da wani tsari na girma irin na mulki ko mukami irin na haɗaɗɗiyar gwamnati kuma babu ko ɗaya daga cikinsu wadda ta samar da wannan kungiya ta cincirin da tururuwan amma duk da haka su tururuwan kowace ɗaya daga cikinsu ta san aikinta ko mai dace ta yi da misali yadda kashe-kashen ayyuka yake a tsakaninsu tun gabanin haihuwarsu kuma suna aiwatar da aikinsu ba tare da wata tangarɗu ba ba wai kawai tururuwan da ke daddaza ganye kawai ba wannan a tabbace yake da dukkan ɗaukacin sauran nau'o'in tururuwan da ke akwai waɗannan ɗabi'u da turuwan ke da shi hakika yana ƙara tabbatar da rashin karɓuwar fahimtar da masanin kimiyya wato charles darwin ke da ita a kan yadda asalin faruwar samuwar halittu yake wato theory of evolution a fayyace yake cewa sun yadda dukkanin halittu sun faru ne haka kwatsam sakamakon abin da ake kira a turance blind coincidence babu wani abu haka kwatsam da zai iya bawa tururuwa irin wannan ɗabi'u na irin haɗakar da suke da ita tare da irin wannan babban sadaukar da kai da kuma ladabi da iya tsari da suke da shi babu wani abu haka kwatsam da zai iya samar da kowane ɗaya daga cikin kimanin tururuwai dubu ɗari biyar su rika yi wa tururuwa ɗaya irin wannan aiki da biyayya sun kuma shelanta cewa ko da ɗan adam ma kansa dole ne ya yi gwagwarmaya domin ya kasance a raye wannan shine ainihin kashin bayan wannan gurguwar fahimtar abinda wannan fahimtar ba za ta iya warwarewa ba shine yadda tururuwai suka tsara kansu akan sadaukar da kai da taimakon juna ya samu wannan fahimtar ta ci gaba da bayani cewa halittu sun samu ɗabi'unsu ne mataki-mataki a sakamakon sauyawa da suka dinga yi daga wasu halittu zuwa wasu halittun daban kaga anan suna so su nuna cewa su kansu tururuwan sun samu ɗabi'unsu ta irin wannan hanyar ne a hankali kuma mataki-mataki kaga ku wannan ba zai taɓa yiwuwa ba misali kamar yadda muka gani a wannan fim ɗin wato yadda tururuwan suke da ayyuka daban-daban ta yadda koyaya aka samu akasi daga ɗaya daga cikin ɓangaren ayyukan haɗaka sakamakon sa shine dukkan tururuwan mutuwa za su bar mu ɗauki wannan ɓangaren na tururuwai da misali ka ɗauka cewa sojoji masu gadin shurin su daina koko ba kare shurin ba koko masu daddatsa ganyen su ki daddatsa shi koko idan masu gina manyan hanyoyin ba su gina ba domin a samu damar ɗaukar ganye zuwa shuri a sauƙaƙe koko a ce babbar katangar da ke akwai ba a taru an gina ta ba koko a ce ya kasance ganyen da ake kawowa cikin shurin ba a tsabtace shi ba ɗaya bayan ɗaya to da ba ɗaya daga cikin wannan ayyukan da zai zama mai amfani da kuma tururuwan ba su gina wuraren da za su rika samar da tsirran fungi ba a matsayin abinci kawo ku wannan na nufin duk tururuwan da suke wannan yankin za su mutu ne saboda yunwa za mu iya fahimtar daukacin ilahirin wannan tsarin nasu ne gaba ɗaya idan ga misali a ce babu wannan sinadarin na zinc akwai ɗin haƙoransu idan ba sa iya samar da sinadarin antiseptic domin su samar da kariya ga dukkan kansu daga bacteria idan da ba a iya daidaita yanayin wajen da kuma yanayin iskar da ke cikin shurin ba kuma a ce duk tururuwan ba su yi da'a ba da nuna sauran ɗabi'unsu da suke da shi masu kyau da irin wannan haɗakar tasu kaga da rayuwarsu ta zama mara amfani domin kuwa za su mutu ne cikin ƙanƙanin lokaci kaga ko wannan na nuna cewa za su iya rayuwa ne kawai idan suna tare da junansu gaba ɗaya kuma wannan na nuna cewa turuwai ba za su taɓa samuwa ba ta irin wannan hanyar da aka ce halittu suna samuwa ta hanyar haɗari ko ta hanyar caccanzawa da suke yi ba wato evolution allah ya halici tururuwai duka ne lokaci ɗaya da dukkanin ɗabi'o'insu da muka gani yanzu wata shaidar da take ƙara tabbatar da cewa allah ya halici tururuwai tare da dukkanin ɗabi'unta cikakku marasa ta waya shine yayin da aka duba abin da ake kira fossils a turance wato raguwar shata da suka yi saura na daga tururuwan kimanin shekaru miliyan 80 da suka wuce ya tabbatar da haka. wannan raguwar shatar da kuke gani yanzu ya taba kasancewa ɗaya daga cikin mafi tsufa ne a duniyar nan abin ban mamakin kuwa shi ne ba shi da wani bambanci da turuwan yanzu wannan babu makawa yana tabbatar da cewa allah ya samar da tururuwai ne tare da dukkanin ɗabi'unsu da suka mallaka bugu da ƙari ba su taɓa canzawa ba daga wani nauyi zuwa wani ba yanzu mu yi tsinkaye ta hanyar abubuwan da muka gani a wannan fim ɗin kuma mu ɗan yi tambaya akan wasu abubuwa kaɗan ta yaya waɗannan tururuwan suka wanzu tare da ɗabi'unsu da suka mallaka waye samar da duka karkasuwar ayyukan da ke a tsakaninsu ta yaya ya kasance dukkanin tururuwan da suke tare da juna kowane ɗaya daga cikinsu ya san aikinsa da kuma alhakin da ya hau kansa da zarar an haife shi waye ya samar musu da wannan ɗabi'ar ta sadaukar da kai da kuma rayuwarsu kacokan akan yankinsu mai ya sanya cewa wasu halittu marasa kwakwalwa tunani mai karfi kan iya samar da irin wannan kungiyar da haɗaka mai karfi fiye da al'ummar ɗan adam ta yaya kamar kimanin tururuwai 500,000 za su ringa yin aiki tare da junansu tamkar suna amfani da kwakwalwa guda ɗaya dukkanin waɗannan tambayoyi suna nuni ne da abu guda ne kawai gaskiya ƙwaya ɗaya mai muhimmanci. abubuwan da waɗannan ƙananan tururuwan ke yi a bayyana yake cewa Allah ne ya halice su ya kuma yi musu bayarwar waɗannan ɗabi'un da suke da shi Allah iyawarsa da buwayarsa ana iya ganinta a dukkanin ababen halittarsa wannan shine ɗaya daga cikin manufar halittar duniya a wata ayar Allah yana cewa kuma duk abin da yake cikin samai da ƙasa nashi ne shi kaɗai dukkaninsu masu tawali'u ne a gare shi